sai ubangiji maɗaukakin sarki ya tsinkayar da mu akan sunna ina jin labarin malam muhammad awal adam albani amma ban taɓa jin kasa ko da kwaya ɗaya ba amma ina jin labarbarunsa ta nahiyoyi mabambanta da kuma maganganu mabambanta in na game da ahalus sunna wanda yake kan tafarkin sunna sai ya ban labarin malam a bisa shi yadda ya fahimce shi haka kuma idan na gamu da ɗan bid'a da 'yan son zuciya da 'yan gutsuru tsoma da 'yan tsugudidi da 'yan ba a kasa da kai ba balle ka ɗauka su ma sai su ba da labarin malam a bisa yadda suka fahimce shi to ni cikin ikon allah sai na ji abin ya ratsa ni sai na ce to ni mutumin nan da ake ta faɗin irin waɗannan abubuwan kan ya za a yi mutum ya san shi haƙiƙanin sani a lokacin ban da ko naira ɗari da za ta kawo na zaria ballantana na zo ba da wata hanya komai ta wannan hanyar wanda za ta kawo ni ganin nan kuma ban san mata ina zan biyo ba amma na tashi tafiya to sai na fara ciki tawa idan an zo sai da kasusuwa kasa ɗin albani kasa ɗin albani shiru wanda na taɓa tsinkara wata maganarsa da yake faɗa cewa galibi kasusuwansa na karantarwa dama ba a cika yaɗa su ba makiya da kuma masu zafin kai na addini ya sun ji kasa da aka yi raddi ko aka ci ubansu sannan sai su ɗauka sai je su ta yadawa. sai wannan ta sa da dama daga cikin awa da kuma malaman da ba su zurfafa cikin karatu ba da kuma wanda ba su da gogewa cikin binciken halin mutum ya suka dinga fassara malam da irin waɗannan abubuwan da suke jina. raddodi da yake yi akan wasu munasabat da wasu dalilan da ya jawo shi dole ba tare da yana so ba don ya mai da martani akan irin waɗannan abubuwa amma rahin saninsa sai ka ɗauka cewa shi babu abin da yake a rayuwarsa ta karatu ko ba abin da yake gabatarwa na karantar da al'umma sai dai kawai ya dira kan suwa ne ya mutsutsuka suwa ne ya yi daga-daga da suwa ne shine kawai aikinsa to ni da allah ya taimake ni sai na fara cin karo da ɗaya daga cikin kasusuwansa na karatun ahkamul jana'izi wa bid'uha li fadilatu sheikh muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala wanda shi ma kasa na same shi a daddatse ba farkon sannan can gaba kuma ya kusa karewa shi ma babu sai ɗan tsakiya kadai shine ne karatu ne ke ciki duk an goggoge shi duk wata magana ta alkhairi an goge ta an kawo inda malam ya dira akan wata mas'ala wanda wannan kasa cikin ikon Allah da na saka shi a gaba sanda na haddace shi tun daga harafin farko har na ƙarshe wanda malam ya faɗa. farkon abin da na fara ji a cikin kaset ɗin da na saka shi sai na ji malam yana cewa almas'alatu sadisa wa sittu mas'ala ta sittin da shida ko da uku wani abu makamancin haka sai ce wa izajita ma'ad jana'izu adidatun minar rijali wa nisa'i sulliya alaiha salatun wahida wa ju'ilatu dhukuru ولو كانوا صغارا مما يلي الإمام وجنائز الإناس مما يلي القبلة سيتي وفي ذلك أحاديث الأول النافع عن ابن عمر أنه صلى على تسع جنائز جميعا فصفهن صفا واحدا حملت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن الله يقال له زيد وضع جميعا فقال رجل فأنكرت ذلك وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة فقالوا هي السنة ko dai wani abu makamancin wannan wannan shine abin da na fara cin karo da shi a cikin wannan kasar. na dinga bin wannan kasar ina jin sa har ta kai matakin da cikin ikon Allah kaf gaba daya babu harafi kwaya ɗaya face sanda na haddace shi to daga nan cikin ikon Allah sai kasusuwan malam suka dinga zuwa mana muna samu muna bibiya muna bibiya muna bibiya har daga karshe dai sai muka fahimci to irin abubuwan da wasu suke zuwa suke faɗa akan malam tsakani da Allah ba su fahimce shi bane kuma ba su je suka zauna a gabansa ko kuma suka san hakikanin abin da yake karantarwa ba kaɗai makiya ne suka ɗauki wani salo na turmushe wannan da'awa shine na yaɗa kasusuwan da kaɗai matukar ba karatu kai ba idan ka ji su kawai za ka yi kwandemin ɗin malam cewa ba abin da yake sai mai da martani ga 'yan bidi'a amma mu alhamdulillah tun farko sai muka yi wa abin kyakkyawar fahimta wannan ya sa muka ta bibiyar abubuwa ire-iren waɗannan to sai ta kai matakin da tun da mu 'yan tsaki ne a cikin harkar ilimi karatun bai je ko ina ba to duk inda muka taso za mu yi nasiha sai mu je sai mu yanki wani abu da muka ji malam ya faɗa sai mu je sai mu dira a masallaci sai mu yi fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wannan jama'a a takaice nake kawowa shine babban dalilin da ya sa aka laƙaba mun suna albani saboda bibiyar kasusuwansa da laƙanto abubuwan da ya faɗa da gabatar da muhadarat da shauransu ƙarƙashin abubuwan da na ji malam yana faɗa kuma alhamdulillahi rabbil alami idan ubangiji ya so ya datar da kai to sai amfani da kwakwalwarka da basirarka wajen faɗin gaskiya zan iya rantsuwa da allah duk abin da na ji daga bakin malam wanda na san na yi magana a kansa ban taɓa faɗin saɓanin wannan abin da shi malam ya faɗa ba ko in je in gina wata magana ƙarƙashin abin da ni ban fahimce shi ba ko kuma mafi karanci abin da nake in ma ban fahimta ba to sai in karantar da shi yadda na ji sai in wuce kace akwai tambaya yance babu amsa ba shi kenan ba dole sai ka banna aiko to jama'a tsakari da Allah kusan shekaru goma sha biyar zuwa sama da haka mun ci moriyar karatuttukan malam ni dai a takaice wallahi babban abin da ya zaburar da ni kenan zuwa ga neman ilimin addini kuma na ci albarkacin haka kuma har yanzu ina kan ci domin har yanzu muna da kasusuwan malam duka wanda muke bibiya muna ɗauka domin malam yana da wani tsari wanda kaf malaman ƙasar nan kakaf gaba ɗaya wallahi babu wanda ya tsaya akan wannan tsari, kuma wannan tsarin ina mai tabbatar muku da izinin allah wallahi zai taimaka ba yanzu ba har nan gaba shine tsari na ɗaukar karatu a kaset bisa tsarin da ya kamata amma sai ka je ka samu kaset ɗin malami ko da aƙalla ko da karantarwa yake sai ka ji ba muƙaddimar karatun sannan ko babu cikato haka ne ko ba haka ba amma na ba baka lamini babu wani kasad in dai malam ne ya ɗauke shi a cikin darul hadithi salafiyya daga farkonsa har ƙarshensa za ka ji shi sannan babu wani abu da zaka ji na gizo ko wata ƙura don haka wannan zai ba da damar hatta waɗanda ba su samu dama na su iso wannan markazi domin ɗiban ilimi daga bakin malam ba za su iya amfana koda da kashi 60 zuwa 70 na cikin abubuwan da malam ya karantar akalla imma ma ba su samu 100 bisa 100 ba to kaga wannan tsarin tsakari da Allah na taɓa jin wani kasa ɗin malam gaskiya dokin karfe wanda ya faɗi tsare-tsaren da awarsa da dalilin da ya sa baya amsa gayyata da dalilin da ya sa ya hana duk wani mai ɗaukar kaset ya zo ya ɗauki kaset ɗinsa kasusuwa ne kusan guda biyu zuwa uku wanda ya maganganu sosai kuma na bi tun daga farkonsa har ƙarshe alhamdulillah wannan tsarin da malam ya tsayu akai ya taimaka wajen karatuttukansa a yanzu lamini ne duk a najeriyance babu wanda za ka same shi da wannan abin in ba shi ba muna masa addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya barbada albarka a rayuwar shi duniya da lahira ‘ya'yansa da zurriyarsa da duk waɗanda za su biyo bayansa tun daga ɗalibai muna fata Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka a cikinsu Allah ya amfani da su kamar yadda ya yi amfani da malaminsu da mahaifinsu wajen ciyar da wannan addinin gaba abu na kusa da na ƙarshe lokaci ya tafi shine shawarwari ne nake so na ba mu a matsayinmu na ɗalibai a kenan wannan yana nuna mana duk wata kafa da ake neman ilimi ta hanyar mu ka gaba mu zo Zariya ba amma mun ci albarkacin da'awar malam albani a Zariya. ashe akwai kafofi da dama na samun ilimi da karatu wanda wannan zai zamanto maka kamar kilo ne ko kamar wata hanya ce wasila ce da za ta sa kuma ka je ka buɗe littattafai gaban malamai domin ka ji abin da shi yake faɗa haka yake ko ba haka yake ba ma akhadna min haythu akhadhu abin da malaman farko suka yi za su ɗauko ne daga inda kai ma ka je ka ɗauko to wannan shine malam musa adam allah ya saka mishi da alkhairi cikin wannan tafiya allah ya haɗa ni da shi ya zaunar da ni ya ci gaba da karantar da ni kuma har yanzu muna karatu da shi a majalisinsa kusan ma ni ne kusan shugaba na majalisin gaba ɗaya alhamdulillah har ta kai matakin da yanzu wai mu ma muna iya tara wasu mu karantar da su wannan ba karamin alkhairi ba ne babu abin da za mu yi waɗannan bayan allah sai addu'ar alkhairi kuma babu wani abu da za mu biya su da shi sai addu'a sai fatan alkhairi muna musu fatan alkhairi allah ya saka musu da alkhairi allah ya biya su da aljanna abin da zan faɗa dangane da shawarwari a kashin gaskiya saboda allah mu ɗalibai mu ne waɗanda ya kamata mu samu shawarwari kamar yadda mu ya faɗa na yadda za mu yi mu wannan da'awar da wannan gudanarwar da irin waɗannan tsare-tsaren da ba kowanne irin malami ne yake tafiya a kansu a wannan ƙasar ba muna neman shawarwari daga malam ko da ba yanzu ba ko da zuwa gaba kasantuwar a yanzu akan hanya ake abu na biyu ɗalibai 'yan uwana ɗazu na faɗa a markazi na malam ainihin wato muhammad awwal abubakar mai shago cewa akwai kasa ɗin da na ji na malam na muƙaddimar tafsirinsa na 2010 yana magana akan cewa babu wata matsawa da ba a yi masa ba akan ya koma don ci gaba da karantarwa a jami'atu taiba wanda manya-manyan malamai da yake tare da su suka yi ta masa wannan amma ya ce shi a duniya babu inda zai yi aiki sai a najeriya a najeriya ma kuma sai a Zariya. ma'ana min ha khalaqanakum wa fi nu'idu nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wa walidun wa ma walida kenan ku to kaga a lokacin sai malam yake cewa wannan ya faɗa ne ba dan alfahari ba tahadduthan bi ni'matillahi la fakhara cewa in har ɗalibai za su nutsu domin su ɗebi karatun to su eh, ba? in ba haka ba kuma har ya kai matakin da ya bar cikinsu ba su tsaya suka nutsu ba to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'u sai kawo misali ya ce gahi nan an waye gari manya-manyan malamai a ƙasar nan yau sun kwanta sun mutu babu waɗanda suka tsaya akan kujerunsu babu waɗanda suke iya gadon iliminsu babu wanda suke tafiya akan manhaji da tsarinsu buga misali da maiduguri ya ce yanzu kamar ƙasa irin maiduguri a ce malam ja'afar ya rasu amma sanda aka zo aka sake hayar wani malami daga kano sannan ya je rike tafsirin malam ja'far wannan ba abin kunya ba ne jama'a mutum ya share sama da shekara goma yana irin wannan a cikin ku amma kuma a rasa wanda zai gaje shi Allah ya saka mishi da alkhairi daga karshe ina mai fatan alkhairi wa malam da kuma wannan markazi da kuma wannan guri gaba ɗaya da fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa masa albarka mu kuma Allah ya ci gaba da amfanar da mu da abubuwan da muke amfanuwa da shi muna daga can sannan in har akwai wannan damar muna fata Allah ya ba mu damar da za mu tattaro ya namu ya namu mu zo mu sake jibgewa malam anan don ci gaba da abin da muka fara ɗauka a gurinsa ta hanyar jinsa a kasusuwa da kuma kafofin yada bayanai na zamani Allah ya sa mu dace hadha huwa ma indiyo billahi tawfiq assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to malam adam albani daga gombe allah maɗaukakin sarki a saka da alkhairi kamar yadda ya ishara hakika ya yi bayanai waɗanda ba sai mun waiwaye su gaba ɗaya ba sun gamsar kwarai da gaske kuma iktirahin shi da ya cewa akasin abin da ni nake magana na cewa muna neman shawarwari hasali su suke neman shawarwari wato ita shawara kowa yana iya ba da shawara kuma ta zama ta yi amfani shi yasa Allah madaukakin sarki siffanta rayuwa annabi da sahabbai da cewa wa amruhum shura bainahum sannan Allah ya umarci annabi da neman shawararsu da cewa wa shawirhum fil amr waɗannan duk suna nuna mana muhimmancin mubadala ko kuma musayar shawarwari a tsakanin waɗanda suke masu ƙaunar juna ne haka muka ga manya daga cikin malaman salaf irin su ata suke cewa shi dai mutumin duk da ya shawara lallai aikin shi ba zai ɓaci ba ko da ike asirin shi zai bayyana to dama ɓacin aiki ake gudu kuma gyaruwa aiki ake nema idan aikinka ya gyaru baka da wani sirri da kake tsoron ya bayyana malam musa mun gode ai malam adam mun gode yanzu sai dokta ni dokta al'amarin shi na kasa ganewa naga ta sai a ce dr colon to kuma suna ne na bare-bare kuma sai a ce sarkin fulani kuma ya ce shi ya naɗa kanshi amma ya ce wai sarkin gombe ya yadda to ni duk al'amuran sun cuɗe na kasa gane <laughs> mutum ya naɗa shi sarauta a fadar fulani kuma ya ce wai an yadda to ban sani ba yadda aka yi dai ko kara aka yi to dokta dai ka zo ka kara mana bayani warai da gaske allah ya taimaka bismillah <laughs> kuma kama ka ce min rabe ne ya koro ku ko? a gani ya koro ka kenan mu ba mu ba a yo ko din ka gani shehun borno ne ya koro su a a har shehu ma kusa ya guda ya lokaci. a wuzu billahi samila alimina shaidan rajim bismillahi rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulullah amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu a gaskiya ni ban san me zan ce ba saboda ga shehin malami shugaban tafiya ta yi magana wannan alaran mahafizin kur'ani kuma mai makaranta sama da yara dubu uku ya yi magana wannan shi limamin juma'a ne kuma yana da majalisar da yake karantarwa to ni direba ne kawai a tsakanin su ni direban su ne saboda ni ban san me zan ba wannan fage ne na malami to amma alhamdulillahi ah, ni Allah ya sa mun son malaman sunna ne don da malamin sunna ake ina tare da shi jiya malam musa da mai fula yana faɗa cewar kullu na ka ɗauki hutu idan daurawa ya zo ina hidima da shi to ba wai in daurawa ya zo ba ne ɗaya shekara goma sha ɗaya ne nake tasowa daga gombe in ɗauki daurawa a kano in kai shi gombe har sai an gama azumi na dawo da shi kafin in koma da zan yi auren 'yata last may da ya wuce na 2013 sai ina da buƙatar in kawo malam mala albani zaria gombe saboda a lokacin ya fi shekara goma bai je gombe ya yi karatu ba ni kuma na da shauƙin in kawo shi saboda an san alakata da malaman sunna wannan karatun da malam albanin gombe yake cewa ya samu kaddamar sana 2010 sai da wani ya ɗauko mu a memory card don kwana uku aka yi ana yana mukaddama din cewar shi karatunsa ya yi ne don mutanen zare mutanen zane zai karantar ya ce yanzu wannan kake ce wai za ka iya ɗauko shi ka kawo shi gombe na shan sha Allah zai zo to na rasa yadda zan yi da ya magana da malam musa adam hulan ma shi ma abin ya fi karfinsa sai na yi magana da malam isa alifantami yana london yana ingila yana karatu sai na buga marwa na ce ga bukata ta to shi kuma matsayinsa na bafulata ni talakana ne ba zai haya abin da zan ce ba ba zai haya abin da zan ce ba saboda ka shi ya haɗa alaka ta da malam har na samu lamban malam muke waya da shi kuma allah ciki ikonsa aka yi nasara ya je ya gabatar da lecture a gombe ya dawo lami lafiya aka daura aure amma laimi afuwan ba zai iya tsayawa saboda a samu daura aure ma don wannan karatun da yake na wuken muka yi masa afuwa ne to tun lokacin muka shirya cewar insha Allah za mu kawo masa ziyara nan to tun lokacin da malam Musa Adam mai hula da shi albanin Gombe ba su bari na huta ba babu haɗuwan da za mu yi ba su tambaye ni yaushe ne ne tafiyan mu yaushe ne ne tafiyan mu sai ce masu kuya kuri hakuri insha Allah za a ji to yanzu da Allah kawo lokaci gashi mun zo to malami malamai dai sun yi addu'o'i sun yi fatan alheri ne ma ina fatan alheri kuma ban san me zan ce ba a shawari amma mu ne za mu zo mu nemi shawari saboda muna da wani uh, council a gombe muna kiransa council of the hour and guidance ah, amma kwanan nan mun canza suna da muka yi registration da corporate affairs commission sun canza mana suna zuwa da'awa and relief organization sun hana mu musa council din to sun registration da haka din muna da gidan marayu da muka gina wanda shi malam ya ji ya gani a yanzu haka akwai marayu din sama da talatin yan yara ne wanda basu wuce shekara hudu zuwa biyar ba da wurin kwanansu da makarantansu da kuku mai dafa abinci da mai musu wanka da mai wanki da malaman makarantansu da komi a wurin yanzu mun ci gaba har an ware hostel din mata daban na maza daban sannan mun gina one block of two classrooms sannan mun gina sil acquisition center su yaran ba su fara morarsa ba amma akwai sababbin musulunta da suke karkashin mu saboda mu a can idan mutum ya zo ciya musulunta ko mace ko namiji to muna da contact committee a council la muna da kwamitoci sun kai guda goma sha biyar to contact din su ne wanda za su samu iyayen saboda muna da experience a baya in mutum bai ga ɗansa ba ko irinsa ba sai ya je wurin 'yan sanda ce an sace yaransu ko an sace yarin yarinyarsa sai a yi tabbala'i da 'yan sanda tun da su ma ba musulmai ne kuma ba son abun suke ba to wani din sai ya koyar mana yau da gobe an ce shi experience ba a koyansa aji ko ba a sayansa a kasuwa you just have to go through it sai ka bi ta cikinsa ne to haka yasa muka samu contact kwamiti su ne wanda za su ce su samu iyayen kuna da yaro kaza ko yarinya mai suna kaza eh to tana wurin mu yanzu ruwa musulmi ce ta zama su matara tare da mu wani lokaci sai ga kamar za a dauki bindiga ai ta fama ai ta fama haka dai za su haƙura to a wannan sababbin musulunta yanzu a lokaci daban-daban daban-daban mun aurar da guda saba'in wasu suna gidajen mazan wasu an ɗan samu matsala sannan muna da kwamitin irshad wanda shi mala shi ne shugaban irshad din wanda suka fita da awa kwanan nan ma suka dawo daga akwa ibo akwai kwamitin ta alimat akwai na walfaya masu lura da sababbin musulunta da musamman matan koran su iyayen suke yi to mutum ya ce musulunta ka sake shi kawai ka bashi kalmar shahada sai shekara talatin a musulunci bai san inda ya baro din da inda ya zo din bai san bambancin ba so dole sai ka zaunar da shi ka karantar da shi sannan canza musu tarbiyyar nan ba karamin abu ba ne kuma a cikin su duk daga mukan samu wanda suke wahalar da mu fa wanda za su zo ce sun musulunta a wannan masallacin su je wancan masallacin ba ce sun musulunta to amma saboda wannan kwanta kwamiti din muna iya gane su sannan muna da kwamitin lura da su marayu banda wanda muke da su a gida da muka keɓe akwai wanda suke gidan yan uwansu a cikin gari amma iyayen sun mutu ba su da karfi su kuma lokaci zuwa lokaci akan taimaka musu wasu kudin makaranta ne wasu uniform ne wasu littafi ne wasu kudin haya ne wasu abinci ne haka dai daidai gwargwado abin da Allah ya hore akan taimaka musu sannan muna da investment committee saboda ba ma da bukatar mu ci gaba da daukan hula ko mu je wurin mu alhaji wani mu ce za mu aurar da yaran mu guda uku ko guda hudu muna so a taimaka mana kaza hakan muke yanzu don ba mu da shi amma sai muka samar da investment committee to mu da muke ciki din muke dan bada contribution monthly wani zai iya bada dubu ishirin wani dubu goma wani dubu biyar haka dai wani dubu daya daidai gwargwado abin da zaka iya da haka ne muke tafiyan sai in wanda ya ga dama ya shigo dan kashin kansa yake barawa mu ba kamar malam bane gaskiya mu muna garwa. to amma wannan investment committee din mun fara da kudin da bai wuce 300 naira a ah, 300,000 dubu dari uku kenan ko to yanzu wannan investment committee din tana da jarin ya fi miliyan biyar amma har yanzu mu sa ido akai ba tukuna a dai ci gaba tafiya za mu iso wurin da muke ce za mu daina cire hula insha Allah so kwamitocin suna nan da ya akwai na kamar yadda shi malamin su baki magana muna da sulhu kwamiti wanda mukan makwabci da makwabci a mata da miji a an mutu an bar musu gado a da sauran saka shugaban kwamiti din shi alkali ne na area court sannan mai bobinsa akwai lauyoyi guda uku akwai kuma ɗan jarida sannan akwai shi sakatare na council ɗin shine sakataren kwamiti ne so muna da kwamitoci haka da dama so ina roƙon arziki ne a wurin malam cewar ina so zan ɗebo waɗansu daga cikin esco ɗin namu mu zo mu a sake ƙara ba mu shawarwari akan abin da muke yi saboda mu inganta shi da kyau ba mu muke ji ba waɗanda za su biyu baya su samu yadda muka yi maka kafa su kuma su ɗora kai su ci gaba insha Allah wannan shine nake nema izini kenan to ba zan tsawaita ba lokacin sallah amma malam ya ce in yi bayani game da sarauta ta ta fulani na masa bayanin ni da shi amma kila yana so ne kukuji na daidai na fara cewar a gombe da inyamuri da berabe da bafulatani da babarbare da tibi duka warwari ne su mafulanin ba garin su ba ne eh ka sha mamaki ko ba garin su eh, ba ne zuwa suka yi eh babu laifi saboda haka shi malam na ce zo gombe shi ma mu yanka masa wani wuri za mu bashi wani hagalare ba wani abu bane sarkin fadan gombe ne yanzu ba rabe ne kuma a wurin ubansa ya gada kuma da ni na barbare na zama sarkin fadan gombe ya zama wani abu ne na zama sarkin fulani gombe ya zama wani abu ne yana nan na daidai ne da gaske ne nake maganar nan so malam kaji sarauta ta ta fulani ba wani ja a ciki ah, kuma har gaban sarki an yi magana ba ta tabbata ba kai kana ta raba wasu kuma <laughs> shi ma sarkin ya san magana fa eh ya sani amma bai yadda ba ai ba neman yaddan sa malam <laughs> to assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka da mu wato allah ya saka da alkhairi dokta da farko barin dan amsa wasu abubuwan a gurguje a shirye nake insha Allah da duk lokacin da kuka kintsa kuka taho insha Allah ta'ala don mu zauna da sauran waɗancan kwamiti domin kamar yadda na ce lokaci ya yanzu ni na samu natsuwar zama a wuri guda saboda haka eh, babban abu dai in samu lokaci da za a iso din eh, musbakan kafin a iso ya zama ina da masaniya na biyu wato tsakani da allah jama'a north east da north west ba irinsu ɗaya da north central ba in ka kama hanya tun daga bauchi gombe taraba da adamawa maiduguri yobe waɗannan na jin su ne jihohin arewa maso gabas ko ba irinsu ɗaya da jihar kaduna ba ba ma irinsu ɗaya da jihar kano ba hata a nan da muke kira northwest ɗin da sauransu wato hakika dokta za ka yi mamaki in na ce ni kaina da a wannan wurin naku na tsoro to ba wai karɓe ba a zan iya zuwa samu masu mulkin kuma kamar gwamna ko wani minista na wurin in ce wane e yi mini kasa saboda na mu'amalanci mutanen wurin bayan nan da na mu'amalanci mutanenmu yanzu kai ga ka medical doctor amma ka haɗa kanka da malamai da ɗaliban ilimi su ne abokan harkarka domin kuma irinka a nan kyamar malamai suke da masu harka addini kallon reni suke musu da wulaƙanci ah, idan ka tafi yanzu siyasar ku ta sha bamban da irin nan daga lokacin da nake shiga gombe na taho daga yolan dan samu in kwanta mota ta ta lalace babu tituna babu ruwa babu kaza babu kaza ba na tunanin yanzu ko cikin abuja mai tama ko asokoro za ta nuna cikin garin gombe tituna sannan za ku ba su shawara za su karba a cikin goma su yi aiki da biyu ba mu da irin waɗannan anan anan da ka bayyana kai mai harka addini ne to ka yi wa kanka rijistar arena ka a wulaƙanta ka a yi ƙoƙarin ganin bayan ka sai zama wannan ɗabi'ar ta tashi daga 'yan siyasa da 'yan boko da masu kuɗi hatta koma kan 'yan uwanka malamai rashin karban taimako da muke a nan ba wadata ce ta sa ba ba girman kai ba ne tsoron wulakanci ne da kuma tsoron ganin bayanmu ku duba in ya zama yau mai mulki zai iya fitowa ya yi wa mai da'awa iri na karya akan ya bani a halin bai bayar ba me kake tunanin da ya bayar abin da nake nufi da wannan maganar yanzu kamar nama disambo ba abin kunya ba ne ya ce ya bani kuɗi a halin shi ya san bai bayar ba abin kunya ne to me kake tunani bai bayar ba ya ce ya bayar me kake tunani da ya bayar na ɗaya kenan na biyu yanzu yaro makama rigacikun tsohon shugaban pdp ya bar jam'iyyar pdp saboda me saboda dalili ɗaya shine rowan namadi ya abin da ya sa ya fita kenan rowan namadi kawai shine kawai ya fitar da shi to idan ya zama yara makama riga cikun ya taso namadi ya kawo shi gabana a ofis muka zo muka zauna a muciya aka yi maganganu har yara makama riga cikun yana cewa wannan ofis in za a zo a canza shi in gwamnati ta kafu ran nan yara makama riga cikin mun yi waya da shi shi da kanshi yanzu yana da yakinin ba a canza ofis din ba sai ce kana nan a ofis ɗinka <laughs> saboda me shi kanshi tsakanin shi da na madiya ce mota ɗaya samu to abinda nake cewa yanzu irin waɗannan ne za ka miƙa musu hannu ka karɓa irin waɗannan ne waɗanda misali yau za ka rubuta takardar neman taimako ba irinsu ba ne saboda haka wasu da suke jin wasu kasusuwa da nake maganganu an sace ko an so ne nake bayawa akan wasu al'amura sannan yanayin wurin ne ya hukunta mana haka ba nan a arewa ba na sha faɗin cewa in a kudu nake a cikin yarabawa mai yiwa salon da awata zai sha bamban da yadda yake a yanzu kenan balle a ce nan da bauchi nake duk lokacin da na je bauchi gombe maiduguri sai in ta mamaki sai a ce ga mutum guda ya yi masallaci sai in ta mamaki saboda mai anan nan mutum guda da muka fara sani ya masallaci shine haruna danja ranar buɗe masallacin nan sai da ya kuka cewa bai taɓa haɗuwa da musiba da ta kai mishi ginin masallacin nan ba saboda ƙwarzaba da aka saka shi a gaba ana ce mishi yana hauka ne shi kaɗai yake son aljanna ya taɓa ganin mutum ɗaya na gina masallaci haruna in izala sun yi maka asiri kana ta ɗiban kuɗi kana kashewa ya ce amma fa abin da ya ɗibi ya yinin masallacin bai wuce gwargwadon kuɗin da mai dukiya zai sa a hannun shi aljihu ya ɗan ɗibo ya ba yaro naira ashirin ba ya ce matsayin su ke to amma kaga saboda yadda zariya take sai da aka neme shi aka zaunar da shi a fada aka yi mishi faɗa ya daina ginin masallacin yana hauka ne ba ana duban amin minan nahiyatul ba ne. ana duban amin minan na'iyar al eh, ya kake kashe kuɗi haka masallaci ka bari mana ko ai ka taimako a yi kai kaɗai kake son aljanna ya ce sai da aka haɗa shi da sirikan shi sai da aka haɗa shi da dattawa wannan ita ce Zariya. wallahi in je bauchi na dubi masallaci aka ce ah, mutum ɗaya ya yi sai zuciya ta sai ina mama a ah, gombe mutum ɗaya a ah, maiduguri a su malam adam nan Gera suna gina masallaci wai sai hukuma ta zo ta ce a to kuna yin masallaci ba mu sani ba to a ya kamata ku zo mu sani saboda mu shigo cikin abu ba kuma yaudara ba ce a'a da aka zo aka zauna da su sai aka ce to yanzu an tabbatar kaza zai gina masallacin na e eh, to ga dubu kaza ku je ku batar da ita ku dawo ku gaya mana aka zo a ya aka ji shiru ne suka ce a yanzu ana aiki a ah, to ku yi marmaza ku bar da ita mana ana jira ne ai da haka suka gina masallaci suka gina makaranta sannan duk wanda ya yi abu a can wuri irin wancan ɓoye shi yake ƙoƙari yake yi ya sadaukar ya nuna yana fatan allah albarkace shi akan haka wallahi barin gaya muku wata magana wadda ban taɓa faɗinta an ɗauke ta a kasar ba amma dai na san suna faɗa musu jiya sannan kwanaki mun yi hira da malam abubakar hama adama na ce wallahi a irin mummunar mu'amala da aka yi mana a inda muka taso ɗinnan. har ya sa zuciyarmu ta ɗauki zafi na rantse da allah ba don na tafi na je na zauna cikin mutanen adamawa masu taushin hali ɗabi'a ta ta taushi ba yanzu da na dawo da kowa shiga uku da ni ba wai da gangan zan yi ba zamana a yola ya rage mini ya yi regulating mini ya koyar da ni tarbiyya da mu'amalar mutane wadda wallahi sanda na bagarin nan a fusace nake saboda ka taso ka wa mutane alheri kowa squarely da malamai da 'yan kowa yana nufinka da sharri ne malam bawa mai shinkafa lokacin da ya matso kusa da ni so na tsorata to ashe su mutanen wannan yanki naku na north east su mutanen alheri ne shi ya ji labari na ne shi duk sukar da yake daga cikin suka shi alheri ya dauka sakamakon wannan sai gashi ya taho guri na to ina son ku dauki malam ibrahim mai shinkafa a matsayin misali malami ne ya girme ni a shekaru ya fi ni komai da allah yake wa dan adam amma ya taso ya taho guri na amma da yake yankinmu na zariya shine yankin zariya sai suka je suka same shi suka ce to malamin ji labarin kana zuwa wurin albani girman ka zai zube ya ce a yana yin wani mugun abu ne suka ce a ai shi ba dan kungiyar mu ne kun ga magana ta da ne ɗazu a kan cewa ana amfani da kungiya ana raba zumunci ce ah, to amma mu muka kafa kungiya mu kuma bamu ce sai dan kungiyar mu kawai za mu yi mu'amala da shi waɗannan malamai ne kenan gida ne nan na kama haya malam na biya naira miliyan ɗaya da rabi a matsayin zan zauna tun ban zauna a gidan ba sai aka je aka samu mai gidan ɗan boko ne ɗan siyasa shi yana gina gidaje ne kawai yana ba kafiri da musulmi haya shi kuɗi kawai sai aka je aka same shi mun ji labarin kabawa na gida sai ce kwarai a to mu muna ganin gaskiya bai kamata a ce ka ba shi gida ba ca me yasa ah, ran kai dade ka ba wa na gida ya ce a'a haya fa na bashi eh haya ya za ka bashi ya ce a'a kai ku tsaya to dan duniya ne ya ce kai ku tsaya ni ban san ku ko suwaye ba na sa kuɗi na gina gida tun ban gama ba ko filasta ban yi ba mutum na faɗa mai kuɗin haya kaya ba ni kuma kuna cewa kan bashi kuɗi kan bashi gida ya ce can sama da wannan gidan to ina da gidaje guda shida duk arna na sa me yasa nan ba ku ko kun yi mini magana ba eh to ai mu muna ganin gaskiya a ce ka ba albani gida ya ce da albani da waɗancan kafiran ya ce kai ni ba ruwana malamai ne ku ko suwaye ni ba ruwana da ku ni ba a kungiyar ku nake ba don haka in wa'azi kuka zo min ko nasiha ni kuɗi nake nema kuma albani ya bani kuma ina so ku kawo malami duk zariya wanda zai biya miliyan ɗaya da rabi ya zauna gidan haya shekara ɗaya ya ce to ni da nake neman kuɗi kuma na samu wanda zai bani kuɗi a kan dukiyata kuma yanzu kuna son ku ce mini wai bai dace ba me yasa ba ku zo kun gaya min akan waɗancan arnan ba ya ce ku tashi ku fita ku bani wuri wallahi ko gyar ba su fita ba sai bugo min waya ta malam kana ina ne nace ina nan kusa da kai ce da Allah mazo lallai na ga motarsu ta tashi kuma na gane biyu daga cikinsu to amma me ya faru ya ce wallahi malam ga gidan shi ne ya ce ina jin wa'azozinka ya ce wallahi shi yasa in ba wanda ya san abubuwan da mutanen nan suke maka ba sai a ce wai kai me aka yi maka ne ya ce ka duba irin wannan ya ce ban gama ginin gida ba ka kawo kudin haya ka bani wani kuma ya zo ya ce wai dan me zan baka gida na ce ba kyauta na baka ba eh wai haya din dan me zan baka na ce to da kai da arnawa ya fi wai ato ya za a ba albani gida waɗannan malamai ne yan uwan mu a cikin ƙungiyar izala suka zo masu wa'azi na ƙasa da waɗanda suke hawa membarin jiha da sauransu ka gaya mini irin wannan ƙiyayyar da aka buɗe maka tsakani da allah ya kamata ka amintu da wani ka karba abin hannun shi ya kamata ka je ka jawo wani ajika ka ce zo mu tafi tare da malam bawa mai shinkafa ya matso ne ya fara nuna min soyayya da ƙauna sai na fara mamaki a haka mutane suke ina da abokai 'yan bauchi yola gombe sai ina ganin a to wai menene yake faruwa zamana a yola shine sai ya bani tabbas ashe mutanen wannan nahiyar ba haka suke ba to ni kaina sai na sako sai ne ta descending sai ne ta hucewa kamar yadda ka san dutse in rana ta buge shi ka san aka watsa mai ruwa ji zaka yana tafarfasa huci ko wallahi sai na rinka sai na rinka sauka na rinka sauka sai na suka zo sai na saje shikenan sai na shiga shi yasa da na dawo nan sai mu'amala ta sai ta canza amma in ba dan haka ba a ce ba irin yola na je na zauna ba wani wuri ne wanda na zauna mai ɗabi'u irin wannan ko fiye da wannan ko kasa da wannan to da an da nan ba wanda zai iya matsowa kusa da ni so gaskiya ku gode wa Allah a inda ya ajiye kuɗin nan domin mu a nan da ni da irina ne kawai muke cikin saha ta da'awar sunna duk wani wanda za gani dan boko ne ba ruwan shi da da'awar sunna ba ruwan su duk wanda za gani dan siyasa ne ba ruwan shi da da'awar sunna ba ruwan su da ga duk lokacin da aka ce an kada kuge na zaɓe sai su rasa yadda za su yi suna tsoron su zo su samu mutum iri na kai dai ka dubi irinmu nan cikin mu duk ba wani wanda za a ce yana da cika ido da kwarjinin da za a ji tsorantowa kusa da shi to amma saboda ba ruwansu da mu yanzu duk waɗanda muka goyi bayansu aka zaɓe su a jam'iyyar cpc har yanzu ba mu ga ko ɗaya daga cikinsu ba ruwansu da mu ba ruwansu da mu yanzu ku dubi gwamna irin na kaduna na yanzu ɗalibina ne wanda yake a tabar mata a muciya a ƙofar ofishina nake zaunar da shi muna karatu da shi da pa ɗin shi amma ya zama gwamna sai na ga yana daga cikin haƙƙina ni malamin shi in je in gabatar mai da nasiha sai na nemi appointment yadda ake bi na bi dukkan process amma a ashe akwai wani shaƙiƙin abokin shi mai suna magajuwa na kaza kaza kaza kawai shi kenan sai buga kan shi dan me zai ce na dan me ba ruwanka da shi kawai shi kenan sai da na zo ne magana a nan sai labarin magana sai ya kai gidansu sai aka bugo min waya daga gidansu da gaske ne wai kana son ganin wani yaƙi na ce eh kwarai da gaske an ce ka faɗi ran da kake so sai na ce a tun da dai ga kakkai haka bugo min waya e bari ka ji dama magana guda biyu ce ya ji tsoron Allah ya kyautata mutanen jihar Kaduna saboda ya samu sauƙi ran da ya zo ya ce yana da wata bukata a wuro su saboda haka ka isar mai da wannan saƙon ba sai na je ba bani da buƙatar gane shi to yanzu ka duba yanzu gwamnan ku in na aike ku na ce ina son gan shi da gudu zai bada appointment haka gwamnan cross rivers na ce na san ganin shi haka gwamnan jigawa haka gwamnan sokoto haka gwamnan ko'ina amma sai gwamnan garinmu wanda yake ɗalibi na ne to kaga sai ku fahimci waɗannan irin mutane ne ake da su to sai lokacin zaɓe ya zo idan lokacin zaɓe ya zo sai ku kira ni sai ku ce to mai girma gwamna ya ce don allah yana so a zo za a yi wani zama wanda za a fahimtar da wasu mutane sai in kama hanya sai in tafi saboda me akwai wata alaƙa tintini yanzu duk wanda ya ganni ba zai ce a albani ya zo wurin shiraraka a dama akwai alaƙa. to amma shi kenan sai zaɓe ya tsaya a nan jihar kaduna sai a yi ta kame-kame ba za ku yi mamaki zaɓe ya zo 2011 april election kamar mutum irin na ya rasa yadda zai ya gani yana jin tsoro mutumin da ya gwamna irin makarfi yana tsoron ya zai ya zo ya ganni me suke tsoro a'a mutumin nan sun yi gwamnati ba ruwansu da shi su ba za su neme shi ba yanzu ba ana magana wai ka neme shi ba ne ni yanzu asad ne ga mai mulki zan amfanar da shi zan ba shi shawara a to shi ba zai neme ni ba a to ni na ce ina so zan zo ya hana to waɗannan 'yan kwarin yara kuma da suka je aka ɗan ba su falon digiri a madina ko misra ko sudan sai su dace sai su ce ai ya saba manhajin salaf a hau bari a yi magana mai mulki sai dai a je a yi mai nasiha to an ce za a je a mai nasiha ya ce ba za a zo ba na haka ran nan da na zo sai na fasa muku kwangilar wannan titin ina nan da takardun kwangilar an fitar da kuɗin an auna da survey ɗin da komai amma ga shi nan sai aka juye aka mai aka faci faci na yanzu kuma sai a zo ana cewa yana ingiza mutane akan gwamnati to ai da za a je a bashi shawara ne ka san cewa titi kaza ba a yi shi ba kwalbati kaza ka san cewa ga irin yadda ake yi ka san kaza ka san kaza to yanzu in kana da wanda zai baka wannan shawara ya kamata ka nisance shi wannan ita ce jihar kaduna to a irin wannan halin ka gaya mini yadda za a iya cewa an samu kan zare game da mu har mu ne mu rubuta takarda wai muna son a yi mana kaza a fili can coci aka yanka za a ba ana madiya neme mu ne akan zai ba mu filin muka ce a'a ya bari in ya ba kiristoci ko ya ba wani musulmi sai mu siya mu ba ma karban fili sai dai mu siya ce kuma gwamnati ba ta siyar da fili sai dai ta yi allocating mutum can suka je suka haɗu aka rubuta takardar da sai a yi yunkuri sai a ce an bayar sai ba a yi ba ha aka sauka mulkin a kwana hudu ya koya ba 'yan uwan suka zo suka siyar mana kiristoci wannan ita ce jihar kaduna don haka duk abin da aka ce za a yi maka to ka ji tsoron makirci da za a shirya a ƙarƙashin shi wai bayan kiristoci sun siyar mana da filin ne fa kwamishina na ƙasa da safayo na lokacin yana da alaƙa da gidan sarauta sai suka ga sun tafka abin kunya sun ba kiristoci fili kiristoci sun siyawa da albani sai wai za a yi amfani da shi wai a yi min wayo. wai in kawo takaddun a canza mini sai a bayar sai zama da sunan makaranta ta a takaice sai na ce a'a har abada so nake yi an ba coci ga lauya ya yi takarda da ke nuna coci kuma ta sayawa da albani wannan ya isa to su wannan abin abin kunya ne sai ka ce suna gudun abin kunya amma suka yi to kun ga wani irin yanayi ne muke rayuwa wanda kullun sai in ce wanda di ya ce wata bai iya tsayawa ba ya hau ya gyara shi yanzu malamanku da sauransu da suke rayuwa a can wuraren suna rayuwa cikin mutunci a ne musu kallon daraja ga malam mustapha ya ji ya samu wani dattijo attajiri ne ya ce yana son fili ya siyar mai amma ya yi tawali'u cewa ya san cewa bai kai darajar ya sai filin shi ba amma ya daure dattijan nan yana natsu ce in ka sai filin nan me za ka yi makaranta za ka yi kana neman aljanna eh nima ina nema to dan me zan siyar maka me zan yi da kuɗin ai kai ɗana ne baka sai da nake da babanka ba to na baka fili amma ban yadda ka cewa kowa na baka ba ka ce na siyar maka haka za ka je ka faɗa kar ka sake sai ji labarin magana ta fasu cewa ya ba da fili sai ya kira shi ya bincike shi dan me ice a ni ba ni na faɗa ba mutanen da ka kira shaidu a sirrance su ne suka je suka faɗa amma ni ban faɗa ba wannan ita ce gombe a zariya fa irin wannan dattijon na je na samu ga fili can na tura wasu ɗaliban makarantar nan za mu asibiti ne sai zama asibitin zai zama a lungu shi kuma filin shi in ya gini filin an mai da asibitin lungu sai an zagaya kuma ya kamata asibiti ya iya accessing din shi ta babbar hanya ba karama hanya ba musamman za a yi cikakken asibiti ne za a iya towa da ambulance a guje da sauransu ya yadda zai siyar da filin nawa zai siyar da filin sai da aka yi kusan wata uku dillalin da aka sa binciki filin ya ce musu filin da ya yi tsada miliyan ɗaya da rabi zuwa miliyan biyu iya tsada shi kenan amma tun da albani ne ke so sai aka ce miliyan uku sai na ce na siya to yaushe za a kawo kuɗi na ce zan kawo kuɗi ranar talatin ga watan september wannan shekara 2013 da ta fita ranar sai ta zo mini ina kwance akan gada hajaran majaran ban da lafiya ban ma san kuɗi sun shiga cikin akawun ɗina ba me kake tunani sai makwabcin shi ya zo gaishe ni sai na ce ka gaya wa na cewa ga halin da ka same ni sai ya ce ai shi ranar ma ya ta faɗa mala ya ce zai kawo kuɗi bai kawo kuɗi ba don haka ya ma fasa sai da filin shi ginawa zai yi na ce inna ta gaida asha gashi nan ya gina zai zuba yan haya kuma a nan cikin anguwar yake kenan aka yi asibitin nan wata ran karfe biyu na dare mata shi naƙuda za ta kama ta a duk cikin anguwar ba asibitin da zai samu natsuwa ma akwai ya kawo iyalin shi irin nan don nan na musulunci ne can na kafirai ne da 'yan duniya amma dubi bakin cikin da yawa kan shi wannan ita ce zaria makarantar mu ta yara mata primary gashi nan kuna ganin da wani ragowar fili a jikinta a bakin hanya da za mu gina muka ce a nemo mai filin ta siyar mana sai ta ce miliyan uku da rabi irin wancan filin da wancan ya ce miliyan uku ita sai ta ce miliyan uku da rabi sai na ce a miliyan ɗaya da rabi ne filin nan haka muka sai wannan ita ma mun taya ta haka sai ta aiko cewa miliyan biyu da rabi ma albarka nan ma sai na ce inna ta gaida asha wato allah ya ba da sa'a muka zo muka kewaye filin da za mu yi asibiti miliyan ɗaya da rabi muka siya muka ba da deposit da muka zo cika kuɗi sai suka ce san ba su yadda ba sai dai a siya miliyan biyu sai mun ƙara musu dubu ɗari biyar muna so mu siya in ba ma so mu bari haka muka saya wannan ita ce zaria fili ne gashi nan a gaban makarantar nan mu ba waɗanda suka dace su mallaki filin irinmu don muna hidima ne ta al'umma amma sai aka ɗan yanka wani ɗan hikon nana sai aka ce miliyan biyar sai na ce a wannan filin ai ko miliyan biyu bai yi ba aka ce a miliyan biyar sai ko bari na ce an bari bayan shekara uku da yin wannan maganar sai aka zo aka ɗaga filin sai aka siyarwa da wani miliyan biyu ka sayarwa da wani miliyan biyu amma mu za mu siya fa wannan ita ce mu'amalar da ake mana me yasa dan muna da awar salafiya me yasa dan mun je mun nemo kuɗi ana ganin mu fa ba mu dace da kuɗi ba kuma ana ganin in ma mun samo to wani ne ya ba mu na banza to ko tun da na banza ne ya kamata kowa ma ya ci na banza a wurin mu amma wani abin takaici ga makarancin nan ana ta yi a zariya duk mutumin zariya da ya ce baya sha'awar ya kawo ɗan shi sai dai ɗayan abu biyu ko wanda yake da baƙin ƙulli game da mu da aƙidar mu ko kuma wanda ba da hali to marasa halin nan su suka fi yawa me yasa saboda ba wata gudunmawa da gwamnatin jihar kaduna ta mana ko kaɗan idan muka je neman takarda idan ana biyan naira dubu ɗari biyu wallahi ba za a rage mana ko naira ɗaya ba shi yasa jiya na fara fito muku da wasu takardu da na bincika na ɗauko muku da kun ga irin tarin rasidai duk haraji da ake biya gaba ɗaya ina biya a makarantar harajin ma'aikatar ilimi na ƙaramar hukuma harajin jiha haraji na tarayya a haka kuma gobe sai kuma talakawa suna sa rai to shi albani me zai iya mana aishi malami ne amma matsala ita ce su talakawa da albani ke son siyan kayansu don a gina wa 'ya'yansu makaranta da su gwamnati da ke so a kyautata wa al'ummarsu don mai gobe za su zo su ce za su dan makale da mu eh su ce ai suna tare da mu haka ne su sun kyautata mana sun rangwanta mana ka gaya mana a shekara mun ɗauki kuɗin haraji mun bayar ba dole mu caji kuɗin da za su fito mana da waɗannan kuɗin ba wannan ita ce zaria da haka kama yadda malam adam alalbani ya faɗi in ka ce za ka yi zargi ka zo ka zauna ne ka ga irin abin da yake faruwa ko kuwa kawai kai ka ɗauki wasu abubuwa da ka ji ne daga haka ka je ka fassara da awar sai ka duba ka yi wa kanka adalci ba wai ka yi wa albani adalci ba amma ka yi wa kanka adalci yanzu ku duba wani can saboda baƙin ciki irin namu na mutan zariya din sun saka shi a halin na ni su yanzu makaranta za mu gina a wuri muka je muka yi ciniki da shi bayan an gama zana makaranta aka ce da zai siyar mana da filin a tura ginin kan filin shi sai a samar da wurin fakin yalwatacce tun da wurin a tsakiyar jama'a ne kuma ginin babba ne da muka je yadda zai siyar bayan ya yadda zai siyar yaushe za a kawo mai kuɗi muka ce a muna da kuɗinmu sai dai da yake yanzu a biya ritsa da asabar to ya bari za a kawo kuɗi ranar lahadi shi ɗaya eh, ranar litinin shi kenan ranar litinin ce baya na aka ciro kuɗi aka aje ana kai mai sai musu shi gaskiya ba haka aka yi ciniki bai kawai sai na fahimci a yanzu ba matsalar ƙari ba ce cinikin ne baya so suna cewa to dai muna ganin a bar cinikin nan sai kawai ce eh to a bari ka duba kamar wancan sai daga baya sai koma yana gaya wa abokina da muka tafi abokin shi ne tare suka girma cewa shi fa gaskiya zuwa aka aka zuga shi cewa shi wawa ne kawai zai sayar da filin shi kaga shi kuma ya karbi zuga shi kenan sai na juya sai na gida a wurin yanzu ga gida nan tafkeke mai hawa biyu makwabcin ɗaya ɓangaren kuma shi ma sai tafkeken gida gidan sama yanzu sai aka sa filin shi ɗan tsikon nana a tsakiya don haka yanzu yana ta gayyatowa ne a zo a sai filin duk wanda ya zo sai ce a to amma ai kai masu wannan gidan ya kamata ka kira su sai wannan filin ai sun kise sun ce ba za su siya ba sun kise ba za su siya ba ɗaya kenan ba za su siya ba amma ka lalashe su don yanzu filin na naka in miliyan ɗaya mutum ya siya to in dai yana so ya zauna cikin mutunci shi ma sai dai ta da gini sama in ba haka ba yadda aka kai ne a ƙasa ba za ka ga rana ba ba za ka ga haske ba ba za ka ga iska ba za ba abin da zai zo maka sannan duk wani wanke-wanke kai ne zai duk wani kashi kai ne zai gangaro ta kanka sannan ya tafi ƙasa yes ka duba saboda rashin wayewar kai an yi amfani da shi an yi mai mugunta yanzu haka yana gini ginin ya tsaya yana buƙatar ruwa a jallo waye zai sai wurin ya rasa wanda zai siya ya je ya turo waɗannan ya turo waɗannan ni kuma na ce ba da buƙata yanzu je ka ga inda muke gina firamare ta maza ka je ka ga wani abin dariya fili ne mu muka ce za mu siya mai filin ya ba dillalai dillalai sai suka ce mishi filin shi ba zai wuce miliyan uku ba ya ce a dai kawo mai miliyan hudu aka cakusa aka cakusa to su dai miliyan uku za su samu wace a to sun sanni da shi sai suka je sai suka tsaga filin biyu sai suka siyan min da rabi miliyan uku a gabana suka sa mai kudi a cikin account aka ce to gaskiya ranka ya dade malam ya cije cewa gaskiya sai miliyan uku a malam a malam albani a malam albani ne a ku karba dole mu bayyana shi kuma alherin shi ku karba to amma dubi su kuma rabi suka siyan mana a kuɗin da suka ce mishi duka suka siyar mana ɗaya rabin sai suka je suka tsaga shi sai kuma suka ce za su siyan mana wannan miliyan ɗaya da rabi wannan miliyan ɗaya da rabi miliyan uku ashe a daidai lokacin sun sayarwa da wani wannan na tsakiya sai da muka zo kawo kuɗi sai suka ce gaskiya wannan shine za su sayar amma wannan ba nasu ba ne sai na ce to amma a nemo mai wannan wurin mu za mu gini ne hawa uku ka zo ka yi gini hawa uku mai yiwa ba lallai ne ya zama shi abin da zai ba kenan in ka sa shi a tsakiya haka zai takura aka nemo shi ya zo na ce mishi ba dan muna son mu sai ka ba ba zai yiwu ka sayar mana da filin nan naka ba saboda kada nan gaba ka yi wani gini a wurin ka ga ka takura a tsakiyar mu sakamakon haka ka nemi sayar mana da wannan ginin mu kuma mu ga ba mu da bukatar shi sai ce a ba zai siyar ba tsabar wannan ƙeta ce kawai ta tashi ba dai an ce ana so ba to ba zai siyar ba wai kuma sai kewaya wurin dillalan wai su san yadda za su rikita wannan nawa cinikin don su siyar mai da wannan suka ce a mutum ya sai fili har da takardu a rikita ya ba zai yiwu ba shikenan yanzu nan za mu tashi hawa uku nan za mu tashi hawa uku shi kuma yanzu ga hawa ɗaya nan yanzu ya je ya kai linta tun yanzu abokan shi sun taso shi gaba kai e kana hauka ne kai ba kai tunani ba mutum zai yi nan hawa uku nan hawa uku kai kuma nan tsakiya kwatan fegi kwata kai kuma ka da gini ɗaya ka yi 'yan ɗakuna kwaya uku sannan kai ka san mutumin nan mai wa'azi ne zai zo ya sa lasifi ko shi nan ka zo ka ce kuma an gallabe ka makaranta ce ta yara ka zo ka ce yanzu bai kai linta ba amma har yayi nadama abin da za ka ce shi kenan yanzu zai ce zai siyar wa zai siyar wa mu ba masu duk wanda kuma ya zo zai siya shi kuma mai zai duba shi ma zai duba wannan matsalar da ta kore ka a wurin aini ma ba zan yadda ta kawo ni ba waɗannan bayanan muka ce za mu yi ta yin su za mu iya kaiwa la'asar a nan waɗannan su ne abubuwan da suka sa sai ku ji mu mun ɗauki zafi akan wasu abubuwa sai ya ce ha me yasa ya ce shi baya kaza ya ce shi baya son kaza ya ce a'a ana ba da anso ne na yadda da'awar ta taso karanta surori makiyat ka ji irin yadda Allah yake wa kafirai raddi yana musu ne da gwargwadon yadda suke a ƙarƙashin wannan gaskiya wallahi da na samu kaina a yola ko jalingo ko bauchi ko gombe yobe ko maiduguri ko wallahi kar ku yi mamaki jama'a da zan iya haɗa kai da ire-iren waɗannan mutanen waɗanda suke son addini yanzu kai gashi dokta ka zauna kana cewa kai kana son malaman sunna ne ka kewaye likitocin garin nan ka ji mutum ɗaya wanda kai da shi zai iya yadda ya faɗa maka wannan kalmar ba wai yanzu kai kana faɗe ne ana recording ka samu waye medical doctor irinka ko medical personnel ko wani injiniya ko wani lawyer ka je yana cewa shi yana son malaman sunna ne kai yanzu ba wai kana kana aikawa ana a'a kai kake tuka mota ka tafi ka ɗauko aminu daurawa kai kake tuka mota kana ganin ma ai kai ne direban ba wai ka tura direba ba kai ne direban da kake tuka aminu daura ka kawo shi ka tuka shi ka koma shi sannan hankalin ka ya kwanta ka gaya mini anan nan kuwa ga sun zo wurin ko wallahi tallahi sai ya rage saura kwana bakwai zaɓe in suka zo ba za mu sake ganin su ba tun 2003 ban sake ganin sha'aban ba amma har uwa ɗaka ta sha'aban yake shiga muna taro har karfe biyun dare sha'aban ya zo wuri na na bude mai gida ya shigo har uwa ɗaka mun zauna mun yi taro a ampp ya zai ya zama ɗan house of reps tun daga ran da ya ci ban sake ganin shi ba sai da 2007 ta yi zai tsaya takarar gwamna sai na gan shi ya wuce ta kofar wannan ofis ina a cikin jeep haka mai bodi yana abin nan yana kamfen sai nan na sake hangen shi shi da kan shi ya kasa zuwa wurina sai 2011 da ta turje mishi ina zaune nan cikin famasi ko sallama bai ba kawai sai na gan shi ya faɗo ya ce ni dai alagafata malam na zo ya gwamma a yi min fohoran da za a yi mini na tuba na ce eh, zaɓe ya zo ne ai yanzu da zaɓe ya wuce fa shikenan sai kuma zaɓe ya sake dawowa haka hunkuyi haka makarfi haka namadi haka kowa ok mutum ba zai ganka ba ba zai yarda ya gayyace ka ba ba za ka nemi appointment ba yanzu ni a matsayina da nake jagoran jama'a ya kamata kawai kullum a yi tunanin zan je in karɓo kuɗi ne na rantse da Allah jama'a ni yanzu ko ban san me zan da kuɗi ba don dama ni na ƙayyade wa kaina abin da nake so in yi da kuɗi gida mota makaranta to ina da waɗannan abubuwan na rantse da Allah ba ni da buƙatar wani abu da ake kira kuɗi yanzu ba su dame ni ba to da sai a yi tunanin a ah, mutum irin wane ya ce yana son gani na kai barin bari ya zo a'a kai bari an naɗa ni gwamna an naɗa ni kaza bari in je wurin wane ya bani shawara a'a sai lokacin da ta rikice don haka sai mu sa musu ido sai mu ta da'awa sai ta lokacin da zaɓe ya zo sai su su rasa inda za su kama su rasa abin da ke musu daɗi to na al'amari rashin iya manajin jama'a shi ya kai su ga halin da suka samu kansu game da mu mu kuma sai mu ga cewa to ai waɗannan za a iya biyowa ta hannunsu a mana dukkan makirci to me yasa za mu karɓa abin hannunsu me yasa za mu nema daga wurinsu amma su tun da suna da bukata wurinmu lokacin zaɓe sai su zo to yan sai muka yi musu sharaɗi su da suna son ne so su same mu haɗaka a sirrance su faɗa mana abin da suke so a yi musu mu kuma lokacin zaɓe ya zo mu ne za mu zo mu bayyana a jama'a in sai muka yi musu sharaɗi lokacin zaɓe ya zo duk wanda yake son ya zo wurin mu na ɗaya tun da sun bayyana mana kuɗi suke bayawa mu da ba mu sani ba mu da mun ɗauka hidimar jama'a ake kishin arewa ake to yanzu sai muka yi sharaɗi duk wanda zai zo ɗin sai ya taho da kuɗi kuma ba ƙananan kuɗi ba kuɗi na arziki waɗanda daga su za ka tashi ba kuɗin cefa ne ba ba kuɗin abinci ba kuɗin da ike in ma an zage ka ka ci kuɗi to ka tsira da na bakinka na ga duk wanda zai zo ya zauna sai ya zo mana da naira na gugan naira har miliyan ɗari shine mafi karancin abin da zai ba shi damar ya zo mu aje mishi kujera a darul hadith in ba haka ba ya ban mu in tsautsayi ya faɗo mun ainihin yi mishi raddin ka a zaɓe shi <clears throat> ta faɗo kan shi in ya yi farar kafa mun yi mishi kamfen a zaɓe shi kawai ya zama shine choice ɗinmu a yanzu haka da nake magana kusan duk mako sai theophilus ɗan juma ya aiko yana son ya turo yaran shuri na theophilus ɗan juma yanzu da muke magana dan takarar jam'iyyar ac a wancan zaɓe a juji ya aiko yana son ya zo ya ganni da za ka ce me yasa isa ashiru ya bugo min waya ya fi shurin masaki yana so ya zo ya ganni me yasa yana so ya tsaya takarar gwamna abin da za ka ce da sun san da ni yanzu ne sun zo su yi amfani da ni ok to in na turje na ki amfani da dai sai a je a ce ai ba haka ake shugabanni ba ai ba a'a ku bar mu kamar yadda nake faɗi a cikin kasadin awa aikin Allah ni na ji malami a gari kaza ya ɗauki wani mataki na ɗaya tukuna na yadda malami ne a eh, sai in ce ai tun da malami ne ya ɗauki wa kanshi abin da ya dace da shi ne a wurin ba na zargi amma kawai a'a kai kana wani gari ka ji wani sai ka ce wai ba haka ake ba ba haka ake ba kaka ka zauna ka nuna yadda ake a garin mutum nawa ne suka je suka yi karatu yan zariya yanzu mutum nawa ne suka iya dawowa suka kafa da'awa a zariya ba gashi ta gagare su ba babu mutum ɗaya wanda kake jin muryarsa yanzu yana da'awa a zariya saboda me saboda waɗannan matsalolin don haka duk ya tose gaba duk wanda ya tose gaba in aka samu wasu sun daure to amma sai aka ji suna ta turkawa to sai ka ce o oh, abin da ya gagare ka ne gaba daya su suke iyawa da ta zan kai ba za ka iya ta zan ba amma yadda mu zage-zage muke da kwaɗayin tsiya kai a ce ana yin irin yadda kuke a gombe garin nan sai ya cika da masu da'awa kowa zai zai ce shi dan zariya ne kowa zuwa zai ce ga nan sun cika abuja to amma in za ka yi da'awa a nan e to komai ka tattala makanka to su kuma ba su shirya haka ba don haka kowa sai gaba saboda haka malam musa da abokan tafiya su malam mustapha da malam adam da dokta mu ne muku fatan alheri kuma a ƙashin gaskiya saboda allah mu a wurinmu kun ba da shawarwari kun yi mana wa'azi kun yi mana nasihohi kun faɗakar da mu kun nuna mana mu ji tsoron allah mu sa tsarkin zuciya mu ƙara jajircewa da turjewa sannan mu ƙara haƙuri duk waɗannan su ne abin da muke nema ɗin har allah maɗaukakin sarki abin da yake gaya annabi kenan wasbir kama sabara ulul azm sai ka ji malamai sun ce hadhihi tasliyatul linnabi sallallahu alaihi wa sallam allah yana kwantawa da annabi hankali ne yana ba annabi haƙuri ne ba ƙaramin tasiri ne waɗannan maganganun da kuka zo kuka yi suke da shi a cikinmu ba kuma suka yi kuma za su ci gaba da yi insha Allah kuma za ku ga irin albarkar da Allah ya tofa kalmomin a cikin irin yadda al'amura za su biyu baya babban abu yanzu za a yi tabadulin adres tsakaninku da ɗalibai waɗanda ba su san ku ba da sauya lambobin waya ku ne kuna communicating saboda wani lokacin samu na waya yana da wahala ku kun fi kowa shaida haka to amma wani lokacin baka same ni ba ka samuwa ne sai kai magana da shi shi kuma an zo darasi cikin minti ɗaya ya faɗa min sakon wani lokacin ma sai lokacin zan tuna ina na aje wayar dan galibi ni din na jefar da wayar in ba bukatar ta nake ba bana neman ta ni ma ta 'yan siyasa nake irin yadda 'yan siyasa suke mana yan siyasa suka jefar da mu sai suna bukata mu sai su lalubo yanzu albaniya ina yake ne ni ma sai ina bukata wayar sai tuna tana caji ne ko ma ta mutu tana ina ne ma wayar to gaskiyar lamari wallahi ni a wuri na ziyara ku ta yi ma'ana kwarai kuma ta biya bukata kuma ta yi albarka kadai abin da za mu faɗi ga dukkan 'yan uwa da ke son ziyarto mu daga nahiyoyi to allah su kiyaye ziyarar irin wannan muke so ziyarar da za a zo a zauna ba ta gaggawa ba wani lokaci na fito gida zan zo karatu sai ga mutum ya zo kuma ya ce ya zo da matsaloli ne kuma yana son yanzu yanzu in saurare shi sai in ce mishi a'a kai yanzu ka zo an tara wasu mutane yanzu nan mutane ne daga garuruka mutane ne daga anguwanni an tara su kai kana kukan daga wani gari ka zo kana cewa a sallami waɗanda suka zo daga wani gari saboda makasudin da an yi musu alkawari kai kuma a saurare ka yanzu kai ne yake wajibi a kanka yanzu ka saurara zuwa an jima ko zuwa gobe sai ce shi bai da lokaci shi ba zai saurara ba sai tafi garinsu ya ce albani yana wulakanta mutane na ji ya ƙi saurare na ok idan lazimin albani ya saurare shi ne da ya zo shi kenan sai albani ya saurare shi kuma shi abin da yake so ya zauna ya kama awa biyu tare da albani ana cikin awa ɗaya sai wani shi ma ya zo shi ma so yake albani ya saurare shi ba zai ce mai ya saurara ba ko to kaga shi ma sai albani ya tsaye da shi kenan to kun ga babu tsari to in ya zama allah yana da tsari kuma yana bin abubuwa sannu sannu me yasa ba za mu tsara ba na haka duk wanda yake son ziyarar mu kofa mu a buɗe take matukar ahli sunna ne kai kofa mu a buɗe take amma in ba mu san ka ba karka taho ka karo mu ba dan mu ba sai dan haka ya dace a tsari in ba a san ka ba a tsari na tsaro da mutunci karkatin karo wuri sai ka samu wani da yake ku wanda ya san mu sai kokarin haɗa ka da mu sai ka ga ka zo a bisa an san zuwanka sannan ana sauraron lokacin da za ka zo kuna jin abin da dokta ya faɗa duk mai ilimi da hankali ya kamata ya natsu ya san ni zai iya samun lambar wayata zai iya bugo min zai iya tinkaro zaria amma ya samu malam adam ya samu malam musa duk suka ce anya sai buga waya ingila kusan sha ɗaya na dare malam isa ya kira ni ya ce gashi gashi na ce aika malam isa in kana da bukata zan iya yi amma ba lallai in yi ta a bisa yadda aka so ba amma dai zan iya amma bana zuwa wa'azi yanzu saboda na shagaltu da aikin gine-gine da aikin karantarwa zan je amma a cire asabar da lahadi don haka muka sa ranar alhamis muka je alhamis din nan kuwa muka yi wa'azi muka dawo juma'a kaga sai zama an yi abin a bisa tsari kaga sakamakon bin sannu-sannu da yayi da bin abubuwa yadda suka dace yanzu ga alaka ta kullu yanzu ko babu isa ali a tsakiya alakar ta kullu to me yasa mutane ba sa tunanin haka musamman ustazanmu sai mutum sai to daga sokoto sai ka zo ka same shi da jaka a kofar gida bawan allah lafiya sai ce ya to biɗa na barka da zuwa amma ka san yanzu yadda ake zaune ba cikin natsuwan nan ba babu tsaro anya ka tsaya kai nazari bawan allah yanzu ba ka ganin cewa in muka amince da kai kawai muka ji haka a jika mun yi ganganci ko kuwa yanzu jama'a ya yi daidai a irin yadda tsarin ƙasar nan yake ne a ce kofar gidana ba babu masu gadi to amma sai na bar kofar gidan a haka saboda me saboda duk wanda ya zo wucewa ba sai ya ji tsiga jikin shi ta tashi ba amma a ce ka wuce ka ga wani da bakin amawali ba ka ganin hancin shi da bakin shi kana ganin idan shi ga wata wuka ya soka nan ga wandon shi ya cusa cikin safa ya zara wata takobi ko mata aure ta zuciya sai ta ji tsiga jikinta ta tashi amma sai na bar kofar gidana dan ya zama ordinary ya zama normal haka za ka zo ka wuce baka san kofar gidana ba ne za ka zo dan ka yi maka kwatance na neman gidan wani amma ya ce kusa da gidan albani da allah ina ne gidan albani sai in ce mishi kaga gidan albanin nan ko albanin yana nan sai in ce kwarai da gaske ni ne albani kake a a kai ne yana mamaki wani ya zo daga wajen so ba sai ce shi fa ya gano ya ce shi ne albani anya ba ƙarya yake mishi ba sai ya ce a shi ne ya ce nan yake ya wuce ah, to shi baya zama a gida ne haka yi haka malaman suke zama kamar akwati koran da abin da za ka ce ina nasiha zuwa ga duk masu zuwa ziyara wurinmu ba ma kin kowa ya ziyarce mu amma ya zama ziyara ce ta ilimi ziyara ce da wadataccen lokaci amma ba ka zo ka ce mu bar abin da muke mu saurare ka in ba haka ba to mu masu wulakanta jama'a ne wallahi umarun azare a koma gona kai ka san shi kafin ya san ne yana son ya zo wurina sai da suka bi matakayya matakayya matakayya har suka gano wani wanda ya sani ya turo shi ya zo ya samun mishi appointment na ya zo ya ganni ranar da na sa umarun azara lokaci muna magana da shi tun ana landline ya iso dab da zai iso da kamar minti biyar sai na fito kofar gida sai na zauna ina jiran shi ina jiran shi can sai gashi yana isowa sai ga wasu sun zo mota guda daga katsina suka ce sun zo wurina ne na ce to ne musu maraba sai na ce amma don allah kun ga wannan eh yau kusan wata guda ya samu appointment na zai zo wurina ku bari in shiga idan na gana da shi na ji mai yake tafa da shi to da allah sai in dawo sai ko kuma sai mu zauna sai suka ce ai su sauri suke yi kuma su musamman tun daga katsina suka tara kuɗi suka ɗauko hayan mota cewa za zo su ziyarce ni sai na ce a wannan fa daga bauchi yake ya fi ku nisa kuma ko bai fi ku nisa ba ku duba ko da bai riga ku samun alkawari ba ya riga ku isowa amma in ture shi gefe guda ku in saurare ku kuma za ku ce min kun so ne mu gaisa amma ƙarshen ta sai wannan ya ba da labari sai wannan ya ce kasar kaza sai wannan ya ce kasar kaza za mu yi wajen awa biyu da ku ɗaya daga cikinsu muka haɗu da shi 2009 ko 2008 a mina wurin aikin hajji yana fushi da ni sai da wani ɗan siyasa ya ce a ah, wane tuntuni ko kuke ba mu labarin albani na ga ka hangi albani amma baka je ba su ci shi ba ruwan shi da albani tun da muka je wulakanta mu sai shi wancan dan siyasa ne sai ce a to zo mu je in yi sulhunku sai ce mun malam ka gane wannan na ce na gane shi sun taba zuwa wuri na daga katsina sai ce kwarai da gaske ya ce to ya ce sun je ka wulakanta su na ce a'a na ce tun da yanzu ɗalibi ne a jami'ar islamiyya barin bashi ansa da ta dace da shi bai da kan gado ne na ce kai ka san umarun azara ya ce kwarai a koma gona ya ce kwarai na ce mishi ya nemi appointment ne ya zo wurina da ya zo wurina yana isowa za mu shiga gida su kuma sai suka iso suka ce sun zo wurina ne na musu maraba na ce to su jira ni in sallama wannan sai suka ce a su fa sauri suke yi sau da haka in tsaye da wannan na ce na ji hatta maganganun da suka je suka yada cikin jami'ar islamiyya cewa mai kuɗi ya zo na saurare shi su kuma da yake talaka ne na ƙi sauraren su amma kuma kun san me ya faru sai aka yi wata ƙadiyya a lokacin wani wanda yake shi ma ɗan siyasa ne yana kiran wannan sai ce mishi ya zo nan gashi nan a cikin muhayyam na mutanen kebbi lokacin na je aikin hajji ta kebbi sai ya zo shi kuma da ya zo sai ya zo da korafi irin nasu akasin nasu ayyam ah, ala albani mun taba zuwa wurinka an ce kai kuma baka huda da manyan mutane sai na ce allahu akbar a nan take wannan yana kukan ne ni da manyan mutane nake hudda ba ne da talakawa wannan kuma ya ce na kyamace su ne saboda su masu kuɗi ne ba talakawa ba ni da talakawa na ce to ku ba kanku ansa katsinawa ne ku ku ba kanku ansa gaba ɗaya sai suka ji kunya na ce ka gani haka kuke al'amuran ku ba tsari na ce yanzu kai ka zo jami'ar islamiyya yanzu baka koyi tsari ba to abin nan na lura jama'a gaskiya muna wata irin rayuwa baragadar rayuwa dole mu gyara yanzu jama'a daidai ne mutum ya taso daga wata ƙasa kamar nijar ko gabon ko kwatano kawai ya zo wurin nan karfe 11 na dare ya ce wai ya zo ne yana so da allah mu fito mu saurare shi tsakani da allah jama'a abin fada ɗaliban suke kenan don haka sun cika kusan ko'ina da surutu sannan na biyu wadda da wannan magana zan cike da allah ya haƙuri akwai rashin adalci ka rinka hukunta mu da yadda ka ga malaman garinku i am sorry ku mutanen gombe yanzu malamanku da suka shahara a nan suna yawon wa'azi a gombe majalisi nawa suke da shi na ilimi da suke karantar da littafai ko ɗaya babu to duk sanda ka buga musu waya za ka same su duk sanda ka je wurin su a gombe za ka same su to sai wani sai ga a ah, yi ai malaman haka suke kawai wai shi bai san albani ba to sai ce wai ya yi wata guda yana neman albani a waya bai same shi ba ka tsaya ka san mutum tukuna kafin ka gwada kafin ka suranta yaya rayuwar shi take amma kuskure ne saboda mujarradin ka san wani malami a garin ku sai ka ɗauka duk malaman haka suke kuskure ne kuskure ne saboda haka gaskiya saboda allah dole sai ɗaliban ilimi da suke son kawo mana ziyara a wurin nan sai sun bi mu sannu-sannu sai sun yi haƙuri da mu amma ba daidai ba ne an ba mu amana 'ya'yan jama'a kawai ya zama kawai ba mu da tsari a kan abin da muke gudanarwa yanzu zamanin na siyasa 'ya'yan 'yan siyasa a makarantar nan suna da yawa me kake tunani kawai wani ya zo ya ce ya zo ne kawai yana son ya ziyarci mu kaza kaza ashe ya zo ne 'yan adawa ne su na wancan dan siyasa su sace 'ya'yan dan siyasan can a gaban mu aka yi fa a makarantar mu ta abuja wurin malam musa bukar esteem international an zo sace 'ya'yan 'yan rufa'i sanda yake rushe-rushe din sai aka zama alerted waccan mota tun ɗazu a tsaye take kuma ba wanda ya fito cikinta sai malam musa sai ya ce wa security shi ya je ya same su ya ce musu wa suke nema kawai sai suka hau inda inda shikenan akwai mobile police dama on standby sai kawai sai aka sa sai zo kawai shikenan ka ce su fito daga nan sai police station daga nan gaskiya sai suka faɗi ga abin da aka turo su kuma gashi wasu inyamurai ne suka turo su zo su yi kidnapping 'ya'yan 'yan rufa'i me yasa saboda suna gini 'yan rufa'i ya rusa musu don haka suna son sai sun fitar da kuɗin ginin su ta hanyar wannan ainihin tara da za su nemi a biya su to me kake tunani kawai shi kenan yanzu wani ya zo ya fakin wani ya zo ya ce kawai ya zo ne yana son kaza so wato ina aibanta galibin mutanenmu da muke ce ustazai wajen gidadanci da rashin wayewar kai wai sai mutum sai ya zo sai ya ce maka wai shi ahalus sunna ne yau dama duk wanda zai cuce ka zai zo ya ce maka shi dan shi'a ne ko boko haram ne duk wanda zai kware ka zai zo ya ce maka ya zo kwararka ne Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye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 sai dai karatun bukhari insha Allah mata sai ku tashi ku za ku fara fita da wannan